ولو نزلناه على بعض الأعجمين da a ce mun saukar da wannan alkur'anin ga wasu waɗanda ba larabawa ba waɗanda ba sa magana da yaren larabci